ilimi mabuɗin rayuwa. A shirin namu na yau za mu ɗaura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata. A wata tattaunawa da muke yi da matashi Faruk Abdulhamid, matashi da ke zurfafa karatu a fannin sanin makamar jiragen sama. wanda yake mana bayanai dangane da abubuwa da suke tattare na mamaki a jirgin sama. Abin da yake faruwa kenan kuma dai yadda dai na ce dai wannan abun fufukin su ne dai gaskiya asalin aikin kuma insha Allah ta abin da mu ma dai muke kokarin aiki a kai kenan amma dai gaskiya wannan jirgi dai kan gaskiya abun mamaki ne sosai yadda ka faɗa wallahi abu ne da cewa an na ce in fara bayanin sa yanzu kan ni da kaina da ni da kai sai mu wannan gaba dai masu yara kuma sai a rasa me za wannan da su za mu so mu san mu ji menene abin da ya baka sha'awa ka ji kana son ka yi karatu a fannin sannin yadda ake sarrafa jirgi madadin ka je ka yi wani karatu na aikin likitanci ko aikin banki ko wani aiki amma kawai ka ji kana sha'awa aikin sarrafa jirgin sama wallahi to yanda masu sauraro da dukan wayan najeriya muka sani kan mu najeriya kan kasa ce wanda cewa ko ina kai linka da likitoci da masu aikin bankin ne da lauyoyin wallahi injiniyoyin ba su nan kuma ka samu injiniyan ma sai ka rasa na jirgi san ko dai masu sauraro sun sani ba sai shekaran baya fa aka samu ma fa aka yi launcin wani dan karamin jirgi wanda yake kamar shi kamar toy ne ma a najeriya sannan suka na farko da aka fara yi kenan a karkashin president muhammadu buhari to abin da shi ne mutane batun wani 1900 ba suke haɗa irin wannan abubuwan face mu sai yanzu muke fara haɗa to ni dai in somali dai muna so ne mu samu ci gaban najeriya kuma da samu ci gaba kan gaskiya aviation sector duk ƙasar da za ta samu ci gaba aviation sector wato sector ɗin jirgi dole ta gaske to na haka ne shi ne abin da ya tun zira ne ana shiga wannan wani dalilin na so a ce to har da mu za mu taimaka ƙasar mu ga ta samu ci gaba dan gaskiya duk ko harkar tsaro ne gaskiya harkar tsaro sai da jiki yanzu dai an fa an daina faɗin na na yanke ka kayan ke na kawai yanzu faɗin ilimi ne kuma gaskiya faɗin ilimi sai da ilimin jiki sosai wallahi to abin da kaga yasa ni na wannan kenan na shiga wannan harkar kenan Ƙarshe Malam Faruk wacce irin shawara ko ko jan hankali za ka yi musamman ga matasa don su ɗauki azama wajen neman ilimi a ko'ina? Wallahi to shawarar ne da zan bayar shi ne daga farko dai kan aji tsoron Allah kuma me za a yi dai kan kar manta da Allah kuma iyayen mu dai kan gasu su ma dai kan suna kokarta amma wurin neman ilimi kan dole ne dole ne ilimi don wallahi halin da kasar mu take ciki dole sai dai mun tashi mun je mun nemi ilimi ko mun je mun nemi ilimin nan kan yi babban shawara ta shi ne duk wanda ya fita kasar waje neman ilimi dan Allah dan annabi muna roƙar sa kar ya manta da mu a kasar nan tamu dan in ba wayanda suka fita suka samu wannan exposure suka ga me yake faruwa ba dole su za su dawo su canza mana kasa amma yanzu mutum ya fita ya ki dawowa kuma ya akwai matsala kenan ya kamata mu ko yadda malam batun ce ce charity bikin at home kai baka gyara kafa taka ba kai ka tashi ka je kana wani ba kasan wani wanda ba taimaka ma zai ba ina dai cewa matasa dai to a ji tsoron Allah kuma kara manta da da muka fito